تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتك ألا مدعوك كي ميكوى ميكومي wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna sha tara kinan ko muna sha tara ga watan sha'aban hijira 1436 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna bakwai ga watan shida shekara ta 2015 a wannan masallaci mai albarka na sahaba da muke karatun wannan littafi da ke bayani a akan almahdi a dangane da abin da magabatanmu suka rubuta a sheikh muhammad bello da kuma ƙarin bayani da aka ƙara a kan littafinsa wato a yau za mu ɗora a yau za mu yi darasi ina jin na bakwai kenan ko za mu tashi almabhasu sani bincike na biyu inda aka yi mai matashiya da cewa zikiru shubuhatil munkirina nafina أو المترددين لعقيدة خروج المهدي والرد عليها واتو أنبتا شبهه وصعبوا وان ذاس إرود أدمتم شبههن ما سإنكار ما سامور المهدي da wanda suke kore samuwar bayyanarsa ko wanda suke kai kawo su suna ga kawai matsala ce da take ko kai imani ko ma kakka kamar babu matsala to suna da wasu shubuhohi da suke gina wannan ra'ayi nasu a kai to za mu kawo su kuma za mu yi bayanin ragi a kansu domin in ka ce ga cuta to ya kamata ka faɗi maganinta don kada mutum ya je ya auka cikin wannan ciwon da wannan guba ɗin shi ma ya je ya auka cikin abin da ba a so domin faɗa mana ra'ayin wanda suke kore wannan aƙida ɗin a babin ilimi ne ba muna faɗi ne don kai ma ka zama wannan babin ba za mu zo kan aƙidar ahalus sunna wal jama'a don gane da shi almahadi an gane da kyau lahum shubuhatun ilmiyatun mustana'a wa shubuhatun aqaliyatun saqima su wannan masu kora wannan aƙida suna da shubuha da ta shafi ilimi wanda suka kirkira da kansu sannan akwai shubuha ta hankali ka san an ce shubuha ta ilimi abinda za a yi ƙoƙari a kawo maka ko aya ko hadisi ko ta magana ta magabata in an ce ma magana ta hankali abinda za a hararo a hankalce kawai a faɗe shi to ɗari biyu shubuhohin nan suna da su kun gane da kyau a na alaiha Iman suna kai kawo a kansu koyaushe ku zalika kullu man tasaffaha kutubahum wa a kawalahum duk wanda yake buɗe littattafansu yake karanta wato zantutukansu zai ga wannan shibhohi a kansu ne dai suke kai kawo wancan ya cira ya ba wancan wancan ya gaya mu wancan وقد zakara هذه shubuhat كثير min albahisina malamai masu bincike akan wannan matsala da yawa sun faɗi wannan shubuhi minhum al-sheikh Abdul Muhsin al-Abbad fi kitabihi ar-radd ala man kadhaba bil ahadith as-sahiha al-warida fi mahdi daga cikin malaman da suka yi bayanin shubhohin nan suka faɗi rajinsu babban malamin nan a shek abdulmuhsin al abbad a cikin littafinsa da ya masa suna raddi hadisa wanda suka ƙaryata ingantattun hadisai da suka zo suna bayanin almahadi da kuma a doktor abdulalim al-bastawi shi ma cikin littafinsa almahadi al-muntazar ya yi bayanin shubhohin nan kuma ya rajinsu na uku shine a doktor muhammadu muqaddam fi kitabi al-mahdi wa fiqhu asharat as-sa'a shi ma cikin littafin sa ya kawo shubuhohin kullun akan fada maka wata shubha ta mai shubha dan kasanta sannan ai maka raddi dan kada kai ka rudu da wannan shubha din wa huna azkuru ba'dan minha ala sabilil misal anan zamu fado su sashin su ne domin idan muka ce shubuhohin nan duk zamu kawo to gaskiya za su ɗau safhohi masu yawa shafuka masu yawa kuma a yau wani lokaci ne da muke ciki wanda ba a son faɗaɗa karatu abinda ake so a ji gundarin madara abinda ake so a fahimta a wuce eh idan ka faɗaɗa ma ɗaliban ilimi to yin sai ka neme su ka rasa an fahimta da kyau al'awwal ya ce al'ula daga ciki yace ce wato sabilil misal za mu faɗi wasu al'ula mina shubahatil ilmiya ma yali na farko shubuhohin da suka shafi ilimi a ilimance suka kawo su su za mu fara da su al'ula hiya shubhatun firqatul qur'aniyyin adalla shubha ta farko wata shubha ta alqur'aniyun ko ka ce yan tatsini ko ka ce yan kalakato duk wanda suke dai da ra'ayin su ba ruwansu da duk abin da ba a ce qur'ani ba ba ruwansu da wannan magana to su ma masu wannan ra'ayin sun rakaɗa sun haɗa kai da irin wannan masu aƙidar a ƙarƙashin aƙidar almahadi hum ya ƙulu na ga abin da suke ta lam ya ridi fil ƙur'ani ayyata isharatin ilal mahadi babu wata ishara da ta zo a cikin ƙur'ani da take nuna mahadi ishara wacce take nuna almahadi wala hujjatan fi ma siwal qur'an babu ko wata hujja da ake riƙewa in ba ƙur'ani ba wannan ra'ayi ra'ayi ne na ɗan tatsi ne na ɗan wanda yake ce masu yun su ƙur'ani kaɗai ba ruwansu da hadisi duk abin da ba cikin ƙur'ani to duk ingancin hadisi babu ruwansu da shi shine in kai faɗa hadisin sai ɗan ƙala ƙato ce ƙala ƙato wai annabi ne ƙato wa iya zubillahi ko kai da ka faɗa hadisin ka jingina ma annabi su ko me sai dai ƙur'ani to in ko ka faɗa haka to ƙur'anin ma sai ya ƙyale shi don a bakin waje kur'ani. ai a bakin ba a bakin mala'ika jibril ya ji shi ba a bakin manzo ya ji annabi ya gaya masu sahabbai sabai tabi har ya gangaro zuwa gare mu saboda kan za ka aje hadisi to qur'anin ma sai ka aje shi domin ba a bakin mala'ika ka ji shi ba a bakin manzo shi ya faɗa mana ya faɗa masu habbansa har ya zo zuwa gare mu yasa ra'ayi na ɗan tatsi ne ra'ayi ne na kafirci wanda zai rike ƙur'ani kadai kuma suna nan suna ta yaduwa a cikin ƙauyuka su ne za ka ga sun zo sun buɗe ƙwar'ani yana tafsiri a masallaci ya ji in ka ji tafsirin in ka san larabci sai dai ka riƙe kanka kawai ba abin da ya sani na larabci ban da taɓar gaza ba abin da yake kuma wai shine masanin ƙwar'ani kuma shine musulmi wa iyazu billahi wannan ba suke ɗauka su ma masu wannan ra'ayi sai su ɗauko ta sai ba wata ishara cikin ƙwar'ani da ta zo ta nuna almahadi mun gane da kyau to kowace shubha mun faɗe ta za mu faɗi jawabin shubha ɗin amsa raggi gare ta daga jin shubha da ɗimi-ɗiminta don mun ce sai mun lissafo shubhohin sannan mu zo mu yi masa ragi ƙarshen ta ma ta wata shubha ɗin amma ta an gaya maka cuta tunda ba a yi nisa ba a gaya maka maganinta kun gane wal jawabu inna hadhihi da'wa la tasduru an mu'minin billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wannan da'awa ta cewa duk abin da ba cikin qur'ani ba za a yi da shi ba da'awa ce da ba ta zuwa daga wanda yake mumini sai wanda yake bai imani da Allah ba kuma bai imani da manzo ba amma duk wanda ya imani da manzo ya imani da Allah imani na gaskiya to ba za a ce mai ga maganan manzo hadisi ya ce bai da ita ba bal innama tasdiru anil malahida wazanadiqa alladhina yuriduna alkayd lil islam a a irin wannan magana tana zuwa ne daga mulhidai su ne wanda suke tsantsaka zurai kenan zanadika zindikai in an ce zindiki kafircin ka ya ci kafiri kafirci an ce mutum zindiki shine wanda kafircinsa ya ci kafiri kafirci kun gane da kyau wanda suke allazina yuriduna kai lil islam suke son su yi ma musulunci kaidi su aibata shi wal abasa bi uquli dha'af min al muslimin kuma suke so su yi wasa da hankalin masu rauni na imani a cikin musulmi dan ba ka da imani kana da raunin imani sai ka ji magana kamar akwai ƙanshin gaskiya ai ba wata ishara ni dai tun daga bakara hannasi ni ban je inda aka ce almahadi ba ko ni kuma gardi ne na haddace qur'ani kaga sai ka ji magana kamar akwai ƙanshin gaskiya ko to masu raunin imani su ake ruda da wannan fa hujjiyatu sunna mimma mimma ya'lamu min dinil islami bid darura ai hujjiya kafa hujja da sunna wani abu ne da aka san shi a musulunci bisa larura dole ne ka yadda da wannan inda kai musulmi ne in an ce maka Allah ya ce za a ce annabi ya ce in kuwa ka ce annabi ya ce sunna kenan kuma yana cikin masadirul islam abinda ake kafa hujja da su a musulunci fa hiya ma'lumatun lil ko khassa ko khass wal am kafa hujja da sunna abu ne sananne ga malamai da ma awam kowa da kowa ya san in an ce Allah ya ce annabi ya ce ko ba ka ake cewa ba wa an gane da kyau wal alim wal jahil da malami masani da jahili duk an san cewa ana kafa hujja da sunna ba sai da qur'ani ba kadai domin ga faɗin Allah madaukaki wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya zo muku da shi ku rika, abinda ya hane ku ku hannu to abinda manzo ya zo mana da shi Allah ya ce ko to daga ci abin da ya zo da shi akwai mai akwai sunna domin ga aya ta gaba Allah cewa yi wa mayan ɗiko anil hawa in huwa illa wahayin yoha annabi baya magana game da son zuciyarsa duk abin da ya faɗi ba komai bane face wahayi ne da aka yi masa sai dai wahayi ne da za a saka cikin ƙur'ani ko wahayi ne da za a saka cikin sunna kun gane da kyau wahayi iri biyu ne akwai wahayi na ƙur'ani akwai wahayi na sunna domin ga abin da yake cewa sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'a ku saurara ni an bani qur'ani da kucin qur'ani tare da shi me yake nufi da kucin qur'ani shine sunna duk wani bayanin qur'anin da umarni zai zo ya za a aiwatar da umarnin to bayanin yana cikin sunna in ko ba haka ba a titse ka yanzu a tambaye ka da Allah ya ce wa qimus salati ku tsaye da sallah ko ku tsaye da sallah haka Allah yake kawai to ya za a tsaye da ita ka tsaya kirere kawai shi kenan ka gama sallah ko ko ya za ka ya za ka ruku'u sujada waye duk duwa ya koya maka su a cikin qur'ani ake bayanin raka'a kaza sannan tahiya kaza waye kaza dai a cikin ina ake bayanin su Allah ya ce wa atu zakka ku ba da zakka ya kashe kashen ba da zakkan yake ya bayanin yake yana wurin wa yana wurin sunna maganar manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka zo aka ce a yi to sauran bayanin yana cikin ina shi yasa duk wanda ya ce zai ɗau hanyar tatsini zai ɗau hanyar ƙura'aniyun hanyar ‘yan ƙala ƙato hanyar wanda suke cewa ba ruwansu da hadisi ya sani ya halaka kuma ƙarshen ta zai halakar Allah ya tsiri to da haka kai wannan ba hujja ba ce kenan wani aqada ijma'ul mujtahidina min as wal khalaf ala hujjiyati sunnah ai duka ijima'i na malamai na duniya na musulmi tun na farko su ne salafu wal khalafu da ma na ƙarshe dukkan sun a kan cewa wato hujja sunna ana kafa hujja da ita kun fahimta da kyau ijma'i ne wannan ba wanda ya taba ce maka ba a kafa hujja da sunna sai ya dan tatsi ne sai mai wannan aqida din kuma suna nan a cikin al'umma kaga dan tatsi ne baya baya shiga jama'a baya mu'amala da su wani dan tatsi a unguwarmu har ya mutu ba mu taɓa ganin ga masallaci ya zo an yi sallah da shi ba ba mu taɓa ganin ɗan shi ya rasu ya kira jama'a a zo a yi abin nan ba ko rashi babu ko bai hulɗa da kowa har ya mutu haka yake bawan Allah nan wai wai shi wai ɗan tatsi ne ne shi akwai bala'in da ya wuce ba za ka riƙe sunna ba ba za ki mu'amala da al'umma ba wani irin addini ne wannan sannan wattafaqu ala zalika kulluhum sukan dukkan magabata na musulmi sun yi ittifaki akan kafa hujja da sunna wa tawada afidatuhum zukatan musulmi kakam sun hadu cewa an ce qur'ani kuma sai a ce sunna saboda haka ashe kenan wannan shubhar ba shubha bace ka zo ka ce tunda ba aya da ta magana kan almahadi kai babu wani magana almahadi saboda haka babu shi ba mu yadda da wannan maganar ba kun gane da kyau tunda suna ta magana almahadi to mu muna kafa hujja da sunna mun imani tunda haka sahabbai suka yi tabi'a har zuwa gare mu Allah ya sa mu dace ashubhatu thaniya rudu na biyu da suke kawowa a ilmance qauluhum fadin suke cewa inna ahadith al-mahdi wa in sahhat wa hiya ahadith ahadi wai hadisan al-mahdi in ma sun inganta a kaddara ma sun inganta to hadisai ne wanda ake ce musu ahad mun san wurin malaman hadisi akwai za a ce ma hadisi mutawatir za a ce hadisin ahad kun gane da kyau wani ilimi ne in baka san shi ba za ka san wannan wato technical ɗin ba mutawatir hadisi wanda dukkan tabaka din shi akwai jama'an da suka rawaito shi tun daga kan sahabbai a zo kan tabi'ai a zo kan atba har zuwa su da aka dawwana shi ko cikin bukhari ko muslim shi ake ce ma hadisi mutawatir akwai hadisi a har wanda kila rawin shi ma ɗaya ne cikin sahabbai kun gane da kyau a cikin tabi'ai ma kila ɗaya haka haka har sai a ce wannan hadisin ahad amma hadisi ne ingantacce kuna fahimta da kyau to wai sai su ce ai hadisan almahdi hadisai ne ba mutawatirai ba a hadisai ne a ahad wa hadisul ahad la tufidul ilma su ko hadisai na ahad wai ba sa fa'idantar da ilimi wala yasihu li'timadu itimadu alaiha baya inganta ma a dogara da su fi sha'anil aqaid wal mughayyibat a sha'ani na aqida duk abin da yake aqida ce ko kuma sha'anin wani abu na gaibi kamar yanzu magana asharatu sa duk ba gaibi bane magana tashin kiyama ba gaibi bane sannan bai shafi aqida ba ai rukuni daga cikin rukunan musulunci kun gane da kyau to wai ba a amfani da hadisin ahad a wannan babin haka suke faɗin wannan magana ɗin Ta wannan magana ta su karɓaɗɗiya ce Shi ne muka ce wa jawaban li hadhihi shubha amsar da za a bayar game da wannan shubha din akwai babban malami a Dr. Muhammadu al-Muqaddam wato yake cewa inna qawlahum wannan magana ta su da suka yi inna hadith al-mahdiyya wa in sahad fa hiya ahadith ahad wai hadisan al-mahdi in ma sun inganta hadisai ne na ahad da'awan ghaira sahiha wannan da'awa ce ba ingantacciya ba masu dibbin diddigin hadisai sun bi hadisan almahadi ba wai wannan magana da aka jingina masu ba haka take ba faqad sarraha kathirun min ulama dan al ahadith al warida fi sha'n al mahdi mutawatiratun tawatur ma'nawiyya malamai da yawa wanda suke bincike akan ilimin hadisi ingancin hadisi ko raunin hadisi wanda suka zo kan sha'anin al mahdi sun bibiye su hadisai ne mutawatirai kun gane da kyau tawaturan ma'anawiyan tawaturi na ma'ana ba wai tawaturin ma da za a ce a'a ba na ma'ana ba ne a'a tawaturi ne kaza a'a tawaturan ma'anawiyan kun gane da kyau ba da ka ake abin mu magana ce ta ilimi minhumul imamul hafiz abul hasan muhammad bin al-husayn al-abari السجزي المتوفى عام 363 هجرية wannan babban malamin hadisi ne wato ainihin ya ci gama cikin jerin gwanan malamai masu nan ba girma ta ilimin hadisi ya sunanta alhafizu in ka ce mai alhafiz ibn hajar Alhafizu kasa waye waye wannan nan ba ce ba kowa ki ba ita ba kun gane da kyau wannan malamin shine abul hasan muhammad bin husain al-abari asajizi wanda ya wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin da uku ɗari uku bayan uwa yau ne ya wuce shekara dubu ɗaya da barin duniyan nan kenan can cikin karnoni wanda suke domin karni na ɗaya na biyu na uku su ne mai khairun nas kenan sai karni mai bin shi a cikin shi ya rasu wannan bawan Allah babban malamin hadisi ne ya yi bayani kan hadisan almahadi kuma ya ce hadisai ne mutawatirai wa kala anhu jam'un min al-a'immati da yawa daga cikin a'imma na hadisi sun ciro shi ma aikin da yayi minhum al-imam abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-khazraji al-andalusi wannan babban malami shine shi ma al malami ne shugaba ne a ilimin hadisi shine abu abdullah shine muhammad bin ahmad al-ansari al-khazraji al ko kun khazraji kabila ce cikin kabiloli ne mai na madina sana al'andalusi kila ya tashi ya je zaman andalus sana ana cima al'urɗuri andalus can sufiyan kenan a yau wannan shekara ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da ɗaya shi ma yi bayani akan hadisan almahadi cewa a tare ne wal imamu jamaluddin abul hajjaj yusuf bin abdurrahman al ko ya san al inda kana karatun hadisi ilmin hadisi an ce ma al wanda babban malami ne ya rasu shekara ta 654 shi ma ya yi bincike kan hadisa almahadi ya ce mutuwa tare ne kun ga ba magana ce ta da ka ake yin ta ba magana ce ta ilimi kun gane da kyau wa kad zakara muhammadu al-muqaddam akthar min 14 hafizan wa imaman fil hadisi alladhina zakaru tawatur ahadith al-mahdi fi kutubihim wani babban dokta da ya yi littafin sai bincike kan magana al shi da ya tashi sai da ya ambaci hafizai in an ce hafiz hafiz hafiz sai da ya faɗi guda goma sha hudu tsakanin imami da hafizi kan ilimin hadisi wanda dukkansu sun faɗi tawaturi na hadisan almahadi cewa a hadisu mutawatira kuma ni ni yanzu uku na gaya mana saboda ƙoƙarin mai samare na abubuwa in ka ce za ka faɗaɗa karatun sai ya faɗi a kasa fahimtar shi cikin goma sha hudu na faɗa mana uku cikin manya-manya malaman hadisi sun ce hadisa almahadi mutawatirai ne to maganar su zaka kama ko maganar wani can da yake so ya rushe aƙidar? wanda shi kuma da kawai faɗan ta da ka ba ilimin hadisin ma ya sani balle ya har ya sani ya rushe ba kun fahimta da kyau bayan wannan amma qauluhu inna ahadith al-ahad la tufidu al-ilma maganar su da suke cewa masu wannan ra'ayin wai hadisai na al'ahad ba sa ba da ilimi ba sa fahimtar da ilimi balle a ɗauke sai aiki da su yace ce fa jawabuhu ala fardu taslim bi anna hadith al-mahdi ahad muqaddara ma din hadisan al-mahdi ahad ne muqaddara kun san ilimi wannan nan ko in kuna jayayya da mutum dan ka kai shi bango ka datse shi to sai ka ce to a tafi ma kan fahimtar taka muƙaddara yanzu a hadith mahadi mahdi ahad ne ba mutuwa tare ba kuna fahimta da kyau أن حديث الآهاد هجة بنفسها في الأقائد والأحكام سيما gaya مكة wannan mu a wurinmu ai su kansu hadisan ahad mu a wurinmu hujja ne a karan kansu su mana kafa hujja da su akan abin da ya shafi aƙida da abin da ya shafi hukunce-hukunce wata fidul ilma tana kuma fa'idantar da ilimin da duk ake yarda da shi in an ce annabi ya ce kuma ya inganta ya ce hadisin ingantacce ne to ko hadisul ahad ne mu mun yadda da shi ko muna aiki da shi kun gane da kyau wa yaqba'u bi sihhatiha idza talaqadha al-ummatu bil qabul kuma duk ai wato ana yanke ingancin sa a karbe shi shi hadisi ahad kenan muddin malaman hadisi a imma wanda suka aka aminci da sun san babin aikin su ne inda sun karbe sun ce wannan hadisi ya inganta mu a wurin mu shi kenan kun fahimta da kyau ba inda aka ce maka hadisul ahad in ya inganta ba aiki da shi kun gane da kyau to sai mu kaddara ma mu tafi akan ra'ayinku a ce ahad din ne to mu sun inda sun inganta to shikenan mun yadda za mu yi aiki da su kun fahimta da kyau aw amilat biha ko kuma suka yi aiki da su wa hadha ma zahaba ilayhi aktharu ahlul usuli wa ammatul fuqaha'i min al-hanafiyyati wal malikiyyati wal shafi'iyyati wal hanabilati waɗannan dukkan malamai mafi yawan malamai na usulul fiqhi abinda suka tafi kina akai inda ya hadisul ahad ya inganta aiki ake da shi kun gane da kyau haka nan ammatul fuqaha balle ko manya manyan bijiman malaman nan na mazhaba abu hanifa mazhabar hanafiya sun tafi da ana aiki da hadisul ahad haka nan malikiya haka nan shafiya haka nan hanabila to idan wannan sun yadda kai kuma waye kai kenan kai wani karan kaɗan miya ne za ka zo ka ce hadisan almahadi a hali ne ba za a aiki da su ba tunda bajiman malamai na wanda suka gabata sun yarda da aiki da su kaga kai mu jingina magana ka kenan kun gane wannan shubhar kuma an gane raddinta a shubhatu salisa rudu da hayaniya na uku da suke kawowa masu cewa ba ruwansu da magana almahadi babu shi ba a yi shi ba ba za a yi shi ba shubhar su ta uku da suke kawowa kauluhu faɗin da suke cewa nazarin fi hadithin mahadi ko ko kuma iza ko wato yawa na fi hadithin Mahadi, wai mu mun kalli hadisai na almahadi mun kalle su da kyau falam min ha hadisan wahidan fi sahihain mu ba mu sami hadisi kwaɗe tak daga cikinsu ba ya zo cikin bukhari ko muslim muna jin maganar wala ya al-ihtijaj bi hadithin fi ghairi sahihain kuma a ganin mu bai kamata a kafa hujja da hadisin da ba cikin bukhari ko muslim ba illa idza kana lahu aslun fihima sai dai yana da wani asali a cikin su aw fi ahadihima ko ɗaya daga cikin su kun gane wannan shubhar wato wai babu hadisi da cikin bukhari da muslim shikenan ba za mu aiki da su ba wa qad warada hadhihi almaqula wa dandana hawlaha kathirun mimman ankaru haƙiƙatin mahadi wannan da gyara rubutu sai ku gyara za ku ga an hada kafin ɗin ba da take ba haƙiƙa duk da naga kaɗan ne suke da littafi din wasu ba su da littafi jin abin suke kamar a matsayin wa'azi ni ko na fi so a rika jin abin a matsayin ilimi kun gane da kyau to akwai gyara haƙiƙa ka gyara kun gane da kyau yace wannan magana wannan shubhar mafi yawa masu wannan ra'ayi na kore ma'ana almahdi babu shi akan ta suka yi ta kai kawo wanda suke inkarin hakika al-mahdi wa minhum sheikh muhammad rashid rida alladhi qala lam lam yu'tadda shaykhani bi shay'in min riwayatiha daga cikin su wannan babban malamin muhammad rashid rida Allah ya masa rahama dan shi ya auka cikin wannan rami wajen kore da wato bayyana al-mahdi shi ya ce wai ai bukhari da muslim ba su dogara da hadisin al-mahdi ba ba su rawaito su ba saboda haka shi yake ganin bai kamata a ɗauki hadisan almadi ba a yi aiki da su wa minhum ahmad amin fa qala shi ma qala wa lam yarwi bukhari wa muslim shay'an an ahadith al-mahdi shi mai wannan littafi wato ainihin ruha al-islam kenan shine muhammad amin ko ahmad amin masu karanta tarihi sun san shi musamman sara to shima ma abin da yace bukhari da muslim ba su rawaito komai na hadisan al ba mimma ya dillo ala adami sihatiha indahuma wai wannan ke nuna a wurin bukhari da muslim wana nuna rashin ingantar hadisan shi yasa ba su roito su ba wa minhum abdullah ibn zaid bin mahmud ra'isul mahakim al-qatariyya alladhi qala daga cikin wanda suka rushe suka rika wannan shubha din suke ganin ba zuwan almahdi babu shi shine wannan mun bayanin shi a baya ko shi ma gashi ke cewa wa hadhihi al lam ya'khudha al-bukhari wa muslim wannan hadisai bukhari da muslim ba su dauke su ba walam ha fi kutubihima ba su shigar da su walam yadkhuluhuma fi kutubihima ba su ka cikin hadisan su cikin littafan su ba ma arawajiha fi zamanihima wai tare da ya bayyana su da yaduwar su a zamanin su wa ma zalika illa li alimi sibatiha indahuma wai ba su ba su ba sai dan rashin tabbatar su a wurin su shi yasa bukhari ya muslim basu rawaito su kun ji shubar ai an gane to me yanzu da za a baka kai ya za ka yi musu raddi to sai mu koma mu game malamai suka ce ya suka yi musu raddi warada ko waradda hadhihi shubha wal jawabu anha min wujuhin yadda za mu yi raddin wannan shubha da ba da amsa a kanta ta fuskoki daban-daban ne ahaduha fuska ta farko an na da'awa khuluwi sahihaini min hadisi min hadisin wahidin min sha'anil mahadi ghairu sahiha tun farko ma ce da da'awar ka fito ka ce bukhari da muslim babu wani ishara da hadisi da ke nuna almahadi a cikinsu wannan da'awa ce ghairu sahiha ba ingantatta ba kun gane da kyau bal fihi ma ma yushiru ila almahdi ai a cikin bukhari da muslim akwai abin da yake ishara zuwa ga mahadi biduni zikri lazzatil mahadi. ba tare da an faɗi lafazin shi almahadi ɗin ba amma akwai abin da yake ishara zuwa ga shi almahadi ɗin nahwa ma a al-bukhari min hadisi abi hurairah radiyallahu an kwatankwacin abin da bukhari ya fitar daga hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaifa antum idza nazala ibnu maryam fikum wa imamukum fikum wannan hadisin waye hadisin bukhari ne wanda yana nan a cikin bukhari ka koma za ka gan shi kun gane da kyau annabi ya ce kaifa antum yaya halanku zai zama ya kuke wannan lokacin ya al'amarin ku zai zama ina iza nazala ibnu maryam fikum yayin da dan maryam ya sauka cikin ku wa imamukum minkum shugaban ku kuma yana tare da ku a lokacin waye imam ake nufi anan shine almahadi dan wasu hadisan wanda shi bukharin bai rawaita ba sun fassara da imam ɗin shine almahadi dan sai ya bayyana ne sannan annabi isa shi kuma zai sauka kuna ganewa da kyau kinan akwai hadisin da ya ishara cikin bukhari ishara kan almahadi ko babu gashi mun ji shi wa kad akhrajahu muslim fi sahihi aiza imamu muslim ma ya fitar da wannan hadisin cikin sahihinsa shi ma in ka koma za ka gan shi da nan ba da komai ka je ka koma za ka gani sannan har wayo wa akhraja muslimun fi sahihihi bi sanadihi an sa'idi an sa'idin radiyallahu ta'ala an har wayo shi ma muslim ya fitar da wani hadisi da sanadinsa har zuwa ga babban sahabin nan sa'id radiyallahu an qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato man ko min khulafa'ikum khalifatun يحصل المال حسيا لا لا يعده wannan hadisin muslim ne shi ma ishara ce zuwa ga almahadi annabi ke cewa min khulafa'ikum daga cikin khalifofinku da za su zama khalifofi a gare ku khalifatan wani khalifa da za a yi ya mala hasiya zamanin sa dukiya za ta samu samuwa mai yawa za ta bazu za a sami jin daɗi la yu'adduhu ad mai kirga dukiyan da iya lissafe ta ba zai iya lissafa ta ba wannan hadisi shi ma ishara ce zuwa gawa zuwa ga almahadi in ka koma cikin saye musulun da suka yi masa sharhi irin su sharhin imamun nawawi da makamantansu za ka ga wannan khalifa shine almahadi duka suka yi bayani a kai kuma fahimta da kyau kinan kaga cewa ba hadisin da ya nuni ko ya ishara ko ya waye kan almadi kaga magana ba haka take ba kinan ko قال الدكتور عبد العليم في كتابه المهدي وقد ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير ثم علق عليه بقوله وهو المهدي المبشر بخروجه بين يدي نزول عيسى عليه السلام ويصلي عيسى عليه الصلاة والسلام خلفه wannan hadisi wato ainihin shekul albani ya ambace shi a cikin wato sahihul jami'u sahih da ya zo yana masa wato bayanin me ya inganta bai mai inganta ba sai ya faɗi wannan hadisi kuma da ya faɗe shi ya masa ta'aliki yake cewa ai abin da ake nufi wa huwal mahadilun bashar bi khurujihi bayna yadai bayna yadai nuzul isa shine al mahadi wanda aka yi bushara da saukar shi ko bayyanarsa na ya dai zuli isa gaba ga saukar isa ma'ana sai ya bayyana shi almahadi kenan sannan kuma sai isa ya sauka wa yusalli isa alaihi salatu wassalamu khalfa annabi isa zai yi sallah a bayansa domin da zai zo shine imam kun gane da kyau wannan hadisi ya yi sa? to amma ka san masu inkarin wannan matsala ɗin gaba ɗaya kun san har ma saukuwa annabi isa ma kore taski shi shi kore taske suke a sharaɗu sa'adin nan da dama su maganar dajjal su ya juju duk gaba ɗaya kore suke su ce kai ba wani abu to in kuma wannan hankalin naka za ka sa yana jin za ka ci gaba yi ta tafiya tashin kyaman ma za ka nemi ka kore ta ba magana hankali ake saka hankali ba ko to ita ma ɗin kila in aka tafi aka tafi sai ka rika neman ka ce ita ma ɗin dai duk magana ake kila ba gaske bane wai iyaz an gane da kyau wannan amsa ta farko da za a ba masu wannan ra'ayin kenan a cikin bukhari da muslim akwai hadisan da suka yi ishara zuwa ga almahadi an gane amsar asani amsa ta biyu da za a ba su inna shaykhaini lam yuhida bi jami'il ahadith sahiha wala da'aya bi zalik amsa ta biyu bukhari da muslim ba su kewaye dukkan hadisan annabi ingantattu suka tattara su ba a cikin hadis cikin sahihansu guda biyu kuma su da kansu ma ba su da'awar haka ba bukhari sai da ya gama tattara hadisansa bai ce ba sauran hadisin ingantacce sai cikin nawa ba shi ma muslim da ya tattara nashi bai ce ba sauran ingantaccen hadisi sai wannan na tattara ba kun gane da kyau fakad qala bukhari gama abin da bukhari ya ce rahimahullah ma adkhaltu fi kitabil jami illa ma saha wa taraktu min istihahi li hali duli yace ni dai ban shigar da wani hadisi ba yan ne kitabul jami sunan littafin kenan kun sunan shi kenan ban shigar da wani hadisi ba cikin sai abin da na sani a sani na ingantacce ne amma watarattu min sihahi ko kaga watarattu min siha na bar wasu ingantattun li hali duli kila saboda yanayi na tsawo ni ban bi na dirasa su ba ban bi na tantance ba wanda na samu su na samu na saka amma akwai wasu na bari su ma ingantattu ne to yanzu dan an ce maka hadisan da suka yi magana kan almadisin inganta ka zo ka ce mutane ba cikin bukari shin bukari shi kaɗai ta tara hadisai ingantattu ko mahimta da kyau wa ƙala muslim rahimahullahu ta'ala shi kan shi imamu muslim Allah ya masa rahama cewa laisa kullu shay'in indi sahihun wada'tuhu ha huna ya'ani kitabuhu sahih innama wada'tu ha huna ma a ajma'u alai yake cewa ba wai kowane abin da yake ingantacce ni a wurina na sa nan ba a'a yana nufin shi littafin su na sahihinsa ya ce a'a ni fa na sanya a nan ne ma a ajma'u alaihi abin da malaman hadisi suka yi a akan ingancinsa wanda ya sani kenan amma ba duka ba yana nufin ba wai duka ba akwai wasu ingantattun wanda shi bai san su ba kuma ku duba ku ga littattafai nawa aka wallafa bayan su kuma aka yanzu ka ɗauki abu dawuda mamu albani ya mashi aiki ya ware sai ya ware za'ifai haka nan tirmizi an ware maka inganta an ware maka za'ifai haka nan ibnu maja haka nan duk hadisan nan malamai na hadisi sun hidima sun tantance sun tsefe sunna ce ta manzo sallam duk abin da ya inganta da manzo daga manzo ka karba kai aiki da shi shine ma ta kuma rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu Allah ya sa mu dace wannan shubha kenan ta maganar cewa wai hadisan ba cikin Bukhari mun ji amsar da za a ba su iri biyun nan ina fata an gane a salisu amsa ta nawa kenan amsa ta uku ita ce sai ka ce innal maqbula min al inda inda al muhaddisin anwa ai hadisin da ake ce ma karbabben hadisi a wurin wannan masu ilimin hadisi Shi ne nau'in hadisai guda nawa guda hudu kuma shi suke ce ma alhadisul makbul ba shine yana da nau'i hudu hiya sahihu li zatihi sahihu li ghairihi wal hasan li wal hasan li ghairihi wannan duka suna babin makbul a ilimin hadisi Nan ce ma hadisi sahihu li zatihi ingantacce ne a karan kansa hadisin li zatihi kenan kun gane ko a ce sahihu li ghairihi ya inganta amma ta hanyar waninsa da aka haɗa shi sai ka san ilimin tukunna ka ji ka karanta mutsalar hadis sannan za ka gane wannan sannan a zo a ce maka hasanun li zakihi kyakkyawa ne hadisin amma a karan kansa ba sai da aka haɗa shi da kowa aka gwama shi da kowa sannan ya ya zama kyakkyawa ba sai ce hasanun li zakihi shi ma makabul sannan sai me hasanun li ghairihi kyakkyawa ne amma da aka haɗo wasu hanyoyin da tsuruk ɗin ya sami shawahid sai ya zama hasanin da gairihi wannan dukkan su sunan su min anwa'i hadith al inda ulama'i muslai al-hadith wadih wa ma'lumu an al sahih mawjudun fi sahihaini wa fi ghairihima kuma abu ne sananne wurin dukkan malamai na hadisi da malamai na fiqh cewa wato ainihin zaka sami hadisi ingantacce a cikin bukhari da muslim kuma za ka same shi a cikin wani suma cikin musnad na Imam ahmad cikin musannafat cikin dukkan waɗannan kutubu ɗin za ka sami hadisai ingantattu cikinsu amma hasanu fa mawjudin fi ghairi sahihai ne amma a ce hadisi hasan ba a ce ma cikin bukhari hasanun kun gane da kyau ko cikin muslim amma a sami hasanun li zati ko li ghairihi wannan kuma za a samu cikin me za a samu fi ghairi ne a cikin wani bukhari da wani muslim fal akhdhu bi ismin wahidin faqat kace kai kawai sai abin da yazo cikin bukhari zaka karba kai aiki da shi wa huwa sahihu shine wai hadisi ingantacce li zatihi al mawjudu fi sahihaini duna ghairi hadisi ingantacce li zatihi wanda yazo cikin bukhari kaɗai da waninsa wannan ya ce bida'atun mukhalafatun lima alaihi ahlul hadisi wal asar wata sabuwar bida'a ce da ka zo da ita wacce ta saba ma malaman hadisi wanda ake kiran su ahlul hadisi wal asar ka zo da sabuwar bida'a su ba inda suka ce hadisi in ba shi cikin bukhari ba shi cikin muslim ya inganta kyakkyawa ne da akaran kansa ko ga waninsa ba za a aiki da shi ba wata sabuwar bida'a ce daban kuna fahimta da kyau Wai ويترتب عليها إهدار قسم عظيم من الأخبار المقبولة عند أهل العلم kuma wannan ra'ayin da wannan fahimtar za ta ruguje za ta rushe da yawa wani kisimi mai girma wani kaso mai girma na labarai wanda suka inganta daga bakin manzo sallam gaba ɗaya za ka yarda suka rushe su nan da yawa akwai wasu harkokin na hukunce-hukunce da abubuwa na ƙudurce-ƙudurce da bayanin sai zo cikin sauran hadisai wanda ba su cikin bukari kuma ba su cikin musulun to kaga kai gaba ɗaya ka rushe wannan layin kenan inda ya ra'ayin mutum kenan kun gane da kyau wannan ita ce shubha ta uku da kuma raddin ta ta fuska uku raddin yi ko akwai bukatar wata ƙarin inda ita sai ka ƙara bincike ne ake yi domin kullum an ce ma ga shubha to ana so a same da za a yi wanda in ta ilimi aka biyo to a biyo ta ilimin ai ta ilimi suka ce sun biyo ko to yanzu ma ta ilimin aka biyo to sai a shubhatun rabi'a shubha ta hudu kan masu cewa babu magana almahadi ba hadisansa kwata-kwata a daina ma magana kuna fahimta suna da wata shubha ta hudu suka ce innal ahadith da fil mahdi kullaha min wada'i shi'a aw ala al-aqalli annaha yujadu fi riwayatiha min aw fi riwayatiha mawrumi bi tashayyi wai suka ce ai hadisan almahali dukkan su hadisai ne da shi'a ne suka saka su duk ma daga ruwaye shi'a ne ko kuma ka ce a'a ba in ma za ka sami ruwayar za ka sami wanda ake zarginsa ne da shi'anci shi akwai shi cikin ruwa na hadisi ɗin wannan suna kawo nan shubha ɗin wale zalika fala tuqbalu hadhihi ruwayat to tunda ko an ce hadisan shi'a ne to ba za mu karɓe su ba kenan la'annaha tu'ayyadu bi bid'atuhum to ne haka ne kamar kana karfafa yan shi akan bid'ar su sannan waqa'at tuhmatu fiha alaihim li'annaha khurafa daga nan sai tuhuma ta auku akan hadisai din domin su duk magana shi a dama magana ce da ba ta da tushe da gindi in ka dauki mahadinsu abu ne da aka gina shi kan wasu abuwa da hankali ma ba zai da ba babu kuma nasi a kai to in aka ce da hadisan almadi ne kai ma ka ga sai ka ja daga ka watsar da su kenan to wasu haka suke faɗi to amsar da zamu ce aljawab walil ulama fi qabuli riwayati ahli bid'a aw adam qabuliha arba'atu aqwali it su malamai suna da bayanin su da suka yi dangane da karɓar ruwaya ahli bid'a ahli bid'a ko su an shiya ba su ne ahli bid'a ba ai su ne iyayen bid'a duk wanda zai biyo bayan su domin dai ka kama bayan su akan harkar bid'a to malaman hadisi dangane da karɓar ya ɗan bida'a suna da magana kamar guda hudu ne na farko la tuqbalu mutlaqan magana ɗan bida'a kwata-kwata ba a ta wa huwa mazhabul imam malik rahimahullah wannan shine ra'ayin imam malik Allah ya masa rahama sai dai ɗan bida'a yau ruwaya su kawai ma a tattara ta a watsar kun gane da kyau na biyu tuqbalu mutlaqan wasu ke kai a karɓe ta ma gaba ɗaya kawai a karɓa ba tare da wani duba komai ba wa in kanu kuffaran wa fusaqan bitawil in dai kafirai ne ko fasikai amma ta hanyar tawili na jin ba ku san ma'anar kafiri fasiki ta hanyar tawili ba ko eh ai akwai kafiri tsuntsar kafiri ko wannan kafiri ne dama ka san kafiri zai zo ya ce maka annabi ya ce ka yadda akwai kafiri amma sai dai ta hanyar ta baka isa fili ka fito ka ce mai kai kafiri bane yanzu misali wanda kwana ya fito ce shi ne abdul inyal ba yana nan ba da yana nan abin nan arne ne kirista arne ne ba maguje ba yahude ne to kaga amma ya ce shi shi abdul inyar ne kuma yana cewa la ilaha illallah yana wade ne ko to kaga yanzu kamar wannan ai in dai hakan yadda ya faɗi shi bawan inyas ne ba bawan Allah ba kage kai a wurinka menene zaka ce wanda ya faɗi wannan magana kafiri ne ko da gwamnatin shari'a kasar ku ba ta da za a kai shi a ce a yi a hukunci mai kunci kansu ko da ita to ga wannan kafiri duk ta'awil kenan ko ba kafiri ne sai dai ka faɗi amma ba ka da hukunci yau da za ka je ka yanke mai wannan hukuncin ba ka da shi a Najeriya ko gani amma a tawilance kai ka san kafiri ne da wanda ya ce maka hasken Allah ya yi tajalli jikin manzo ya bushe sai na manzan na manzo ya yi tajalli jikin na Ahmadu Tijani na manzon ya bushe sai ahmadu tijani shi kuma ahmadu tijani ya yi tajalli kan shi ibrahim inyas shi ma na ahmadu tijani ya bushe yanzu ba kowa gaban kowa sewa sai inyas to kaga wannan magana ita ma mai ce to duk wannan shine sai wasu ke wai irin ruwaya ta irin waɗannan su ma masu kafirai na tawili a iya karbata wa bihi kala jama'atu min ahalin naqli wal mutakallimi wato daga cikin wanda suka faɗo wannan sune ahlul ahalin wal mutakallimin sai ka koma ka san suwaye mutakallimin za ga bayanin su a cikin littattafai an gane da kyau to wannan ra'ayin su ne amma ba ra'ayi ne karɓaɓɓe ba na uku shine tuqbalu illam illam yu'rab bi istihlalil kadhibi ana karɓar ruwayar dan bid'a idan har ba bid'a shi ta kai shi ga halatta wato istihlalil kadhibi halatta ƙarya hasan ruwaya da ƙarya ai ba za a karba ba ko to shi ya ma halatta ƙaryar wa haza qawlu shafi'i rahimahullahu ta'ala wannan ra'ayin imamu shafi'i ne shi na ganin in dai dan bid'a bai halatta ƙarya bai yin ƙaryar can wasu abubuwan shi ke na bid'a in yi ruwaya aka tabbatar gaskiya ce to a iya karba wa hukiya hadha an ibn abi layla wa sufyan thawri wa abu sufyan sanan wa abu yusuf al-qadi wannan an wannan hikaya daga gare su na ra'ayi na hudu shine la tuqbalu min ad-da'iya ila al-bid'a ba karɓar ruwaya dan bid'a in yana kira zuwa ga bid'a din kila ruwaya shi ma ya tsara ta ne dan ya karɓa bid'a sa ko wa tuqbalu min ghairi ad-da'iyati ilaiha idan dan bid'a bai kira zuwa ga bid'a sa to wannan yayin ruwaya aka tabbatar gaskiya ce sai a karɓa wa hadha qawlu al-imam ahmad rahimahullah wannan shine ra'ayin imam ahmad Allah ya masa rahama wa huwa marwiyun an abdurrahman bin mahdi wa yahya bin sa'id al-qattan wa ghairihim min a'immatil hadisi su suna ganin dan bid'a kuma in ko koma cikin malamai na hadisi da sanadi ana ruwaya za ku ji an ce wa hadha yutahamu bit tashayyub ko ba haka bane wa hadha yutahamu bil bil qadar wa hadha yutahamu bil me wannan ra'ayoyin irin nada wanda aka shafa ma da su malami ne amma ta wani ɓangaren yana da ɗan ra'ayi irin na waɗancan wa iyazu wannan sai a jingina sanadin gaba ɗaya a ya saboda an samu shi kaɗai in an samu ruwayar alauce su sukan a akan karɓa wannan an kawo maka ne a matsayin wai da za a ƙaddara cewa amma ƙaddara cewa wani ɗan bida a yau ruwayar hadisin mahadi don aka je aka gaya inganta shi kenan sa yadda hadisin ga abin da muka ji maganar malamai ƙalar doktor abdulalim بعد ذكر الأقوال الأربعة إذا توافرت فيه صفات القبول قبول فما الحكم yace idan dukkan dalilai suka gama cika na karɓar ruwaya ɗin na siffofin karɓar wannan ruwaya ɗin mai hukunci sai ce allazi yadhharu li min khilal al aqwal al madhkurati an al jumhura qad ittafaqu nan ma akwai gyara rubutu ittafaqu sai ka fara rubuta fa'un ɗin sannan ka rubuta qafun kun gane a gyaran ko اتفقوا على أن رواية المبتدئ إن لم يكن دائيا إلى بدعته تقبل dukkan su sun yi jumhur sun yi ittifaki cewa ruwayar ɗan bida'a in dai baya kira zuwa ga bid'a da ruwayar tashi to wannan za a karba saboda haka ko da za mu kaddara ma a cikin hadisan almahdi akwai ruwa dan bid'a za a karba balle ma za mu kai gaba za mu karanta su dalla dalla da takharijin su da komai ba haka al'amarin yake ba وقال في موضع آخر أغلب Sabita الثابتة في المهدي لا يوجد في روايتها من رمي بالتشوي أي abin da ya faɗi a wani wurin na daban wannan malamin ya ce mafi rinjayen ahadi tabbatattu wanda suke magana kan almahadi ba a samun ruwayoyi wanda aka jefe su da shi'a sun yi ruwayan mahadisan almahadi laisa almadaru fi riwayati hadisul mahadi ala marumiya ala marumiya bitashayyu duk makewayensu in ka bi ɗuruf ɗinsu da takharijinsu da hanyar da aka bi aka rawaito su za ka ga babu wanda ake jifa da shi'a a cikin masu ruwaya su kun gane wannan na farko na wurin akwai gyaran rubutu kusa number one wurin farruwayatu sabitatu adaduha sittatun wa arba'un riwaya kun gane da kyau wato ruwayoyi tabbatattu wanda suke wato ruwaya ne ingantacciya wanda suke magana hadisin almahadi mun sami akwai hadisai guda arba'in da shida kun gane da kyau Eh, adadu ha sittatun wa arba'una ruwaya ruwaya daban-daban in aka ce maka ruwaya a iya samun wasu da matsala wasu babu matsala akwai hadisi arba'in da shida Min minha ahada ashara ruwaya faƙar fi rijaliha marumi bi tashayyu a cikin wannan arba'in da shidan akwai guda goma sha ɗaya wanda aka sami masu ruwaye su an ɗana ɗan zarginsu da tuhumarsu da shi'anci wa min ha ta asar daga cikinsu akwai asar in an ce asar na tabi'ai kenan guda hudu sannan wal ahadisul marfu'a asabitatu sarihatu fi zikril mahdi samaniyatu ahadithin kun gane da kyau sannan hadisai marfu'ai wanda ake jingina su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke karara suka yi bayanin almahadi ba wani tawili ba komai hadisai guda takwas ne fiha hadisa ne faƙad daga ci akwai hadisai guda biyu sannan yujadu fi ruwayati ha marume bi su ne guda biyu cikin takwas ɗin za a iya samun a sanadinsu wanda ake zargin su da shi an shi'anci walaha shawahidu min ɗurkin ukhra su ma guda biyun suna da wasu hanyoyin na daban da ake bi a kafa masu hujja a tabbatar da ingancin su wanda ko ba wannan rawin shaye za a dau hadisin aiki da shi fa zalal hadhihi ta aida da wannan sai mu ce shubha ta gushe kenan in mun sami hadisai takwas yan uwa a cikin takwas akwai guda shida lafiyayyu ingantattu to ko hadisi ɗaya inganta daga manzo za ka yaki da shi ko ba za ka yi ba to balle ga wannan adadi wannan waje ana so a maka magana ce ta ilimi don a rushe maka aƙidar masu cewa ba almahadi ba za a yi shi ba bai bayyana ba ko ba zai bayyana ba wannan magana ce da muke yin ta ilimi don mu gane a dawo da hankali yadda magabatan mu su shehu usman suke ta bayani zamanin al'umma su don su cusa ma al'umma su wannan aƙida a sai da take magana ta biyu shine inna hadith al-mahdi mudawwanatun fi kutubi sunnati sharifati bi asanida tantahi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam an kai an wato an tsariƙi sahabat hilkiram wato hadisai na almahadi wanda ake suna nan an dawwana cikin littafai na sunna kun gane sunna ta manzo sallam da sanadinsu da komai wanda suke karewa zuwa ga manzo sallam da kuma hanya wacce take ta sahabbansa Allah ya kara musu yadda amma a hadisu shi'a fahiya tantahi ila imatihim al-ma'sumina fi za'mihim amma kowa ya san hadisan shi'a ruwaya in sun yo zuwa ga wasiki yanzu sadda zan taho dinnan makaranta na buɗe rediyo firmin ina jin wani babban ɗan shi'a a sa dan yi magana cewa zai ruwaya ruwaya ko eh ruwaya zuwa ga imam kaza ruwaya zuwa baka taba jin dan shi'a ruwaya jingina ta zuwa ga sahabi ba sai dai jingina ta zuwa ga imamin sa imamma a imman ma ƙarya ake masu Allah ya sa mu gane kun gane da kyau abin da za mu cika da shi shine ana nuna man lokaci ya ce wato muke cewa wa ƙari yan sibu na ha'ila rasulullah amma su ahli sunna su ai in sun ruwa su zuwa ga manzo suke jingina ko su yan shi'a in sun yi tasu zuwa ga imma suke jinginawa sannan wa ma saha min al ahadith al waridat fil a rasulullah la alakata laha bi shi'a duk abin da ya inganta na magana almahdi na hadisansa ba su da alaka da shi'a ko kaɗan walam yun qal'ani shi'a ba ma ciro su daga shi'a ɗin ba kuma innal mahdi inda shi'a ko Muhammadu ibn al-hasan al-askari sahibu sirdab sannan ai almahdi na shi'a shine shi sunan shi muhammad bin hasan al-askari muhammad bin hasan al-askari wanda yake cikin kogo a ɓoye ta iraki yanzu amal mahadi inda ahli sunna fa huwa muhammad bin abdullah amma mahadi na ahli sunna shi sunan shi muhammad bin abdullah sai raddi na uku shine innahu la yajuzu an nada haqqan li batilin ai bai cancanta mu bar wani abu na gaskiya saboda ƙarya ba saboda yan shi'a sun ce suna da almahadi mu kuma sai mu ci ahli sunna ba mu da almahadi kuna fahimta wa kaunu rafidatu kadhabu fi di'a al-mahdiyyati li imamihim al-wahmi la yasughu lana la aqlan wala naqlan an narfada al-adillata sahihata min sunnatihi wai dan shi'a sun yi ƙarya sun ce ga almahadin sun sun kirkiri sun jingina ma wato a su bisa cewa suna da almahadinsu na ƙarya wannan mu ba za mu kore mana yadda da almahadi wanda bayanin shi zo cikin hadisai ingantattu da sunna tabbatacciya ba ba za mu rushe wannan ba saboda nasu na ƙarya kuna ganewa da kyau nasu nan na ƙarya ne wa kadidda a kasiru min dajjalina annabuwa ai muka duba ba da yawa an sami dajjalai sun yi ƙarya annabta ba yanzu na an sami wanda suke ƙarya annabta yanzu sai mu ce ba annabi ai ba zai yiwu ba annabi na nan annabin mu su kuma annabawa ne da aka yi na ƙarya to haka nan dai shi'a suna da almahadin su na ƙarya ba zai rushe bayanin namu na gaskiya na sunna ba fa hal yasihu an yuhtajja bi mujarrad zalika ala nafi sihhati al bin nubuwa kuna ga zamu rushe hujjar cewa ba annabta saboda wasu an sami wasu sun da'awa annabta hasha wa kalla Allah ya tsare mu da wannan wa da ahli sunnati fil mahdi fi wadin tu aqidatu shi'a fi mahdihim fi wadin akhar aqida ahli sunna wal jamaa tana wani hanyar ta daban ta kuma aƙidar 'yan shi'a da almahadinsu suna can hanyar su daban ba hanyar jirgi daban hanyar mota daban saboda haka dan wai kawai 'yan shi'a suna magana almahadi nasu ba zai mu ko mu ce babu almahadi ba to a yi haƙuri nan za mu tsaya akwai shubha ta aƙaliya wannan sai mu bata sai da rasi na gaba insha Allah tun da an nuna mana lokaci ya cika abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma ne kuskure daga shedan Allah Ubangiji ya gafarta mana أَمَّا matsayin musulmi ka ɗauke shi cikakke mai imani ka bi su sallar da ta bayan nan kuma ne bayyana da gare ta sannan bayyana ta daga nan ko ba hali ka bi domin wanda bai ji da halittan mazo ba mu yi wannan safa da za ka bi sallah ko da gare ne ne zo maka domin sallar ma sai ka tambaya yake sallah ina sun ku ina su da ina ya kamo su. Kuraka mai mai yin wannan ya karatu ne da tsawo da duba an zuwa ne daga ciki kai kokarin cin halal a sanya halal a jikinka da kokari ya zama ka ya sami lokacin na yin addu'a wani addu'a tana da wasu lokaci da ake fatan amsa su kamar kashin dare na karshe lokacin da ake ruwan sama waɗannan lokacin ne na karɓa addu'a cikin sujada wasu lokacin yau da ta da sai sun zo da bayanin su kake kokarin wannan sannan ka kyautata zaton Allah zai karɓa maka kar ka rika kai shakka ko za ka karɓa ko za ka karɓa ka tabbata a da kake da kuma Allah zai karɓa yana cikin lallukan addu'a sannan ka roƙi abin da zai so kar ka roƙi abin da mutum ba an gane da kyau kamar yanzu ka roƙi sarauta kar ana kana karɓar mu har wannan kana roƙon abin da yadda ba babu da yake cikin addu'a an gane da kyau a yanzu yin wannan malaman sun yi bayani shi da sarautar gane shi ta ko wata gada ba ba za ka rubuce ta auren ta da kyau wannan misali ka dai mana wannan ne suna nan yawa ba wani sun faɗi da mutum Allah kuma su da tafai Allah kuma ya ja maka bukatu ka ja maka dukkan wani sun bukatu. Ba, kuma wannan ne shi معنى رحل رحل رحل رحل الرحل يكون رحل رحل a rahab nan ce da rahab ya je rubuta ana nufin jama'a kenan jama'a ko tawaga sai ce mara'a na to sai ma ne yake zai yi